Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Khadija Yahaya barkan Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na sharhin jaridu. Wanda a cikin wannan kanin labaran namu na yau. A yau za mu fara ne da jaridar Daily Trust wadda ta rawaito cewa gwamnan jihar Yobe wato Mai Mala Gumi ya yi kira ga dukkanin masu hannu da shuni da suke a garuruwa daban-daban da su dawo jihar su ta asali su zuba hannun jari domin ci gaban tattalin arzikin jihar su. Tabbas kamar yadda wannan jarida ta rawaito wannan labari cewa wannan gwamna yana kira ga 'yan asalin jihar su dawo wannan abu ne mai kyau ba don kuma ba a dukkanin kasashen da suka ci gaba abin da muke gani kenan. 'Yan asalin kasar ko kuma 'yan asalin jihar za ku ga cewa suna yin kokari wajen cewa sun zo kasar sun zuba hannun jari duk dukiyoyin suna nan jihar tasu wannan shine tabbas zai tabbatar da ci gaban da tattalin arziki idan suka yi haka akwai abubuwa da yawa da za su faru abu na farko shine za a samu matasa da suke yawo a gari rashin aikin yadda ya tsamari to wanda zai kasance zai magance wannan shi kansa rashin tsaro da ake fama da shi a yankin ah, arewa maso gabas musamman jihar yobe shi kansa yana da alaka da rashin aikin yi da kuma rashin irin tattalin arzikin jihar ya kasa to idan duka za a ce yan asalin wannan jihar su dawo su kawo su ciki noma ne kamfanoni da sauran dukkanin abubuwan da ya kamata ina ganin cewa za a samu ci gaba tabbas wannan gwamna ya yi tunani wajen yin wannan kira ga waɗannan mutane sai kuma jaridar mu ta gaba wato bangal inda hukumomi a ƙasar turkiya suka kama mutane sama da casa'in da tara wanda ake zargin cewa 'yan ƙungiyar kafa daular musulunci ne wato isis gabanin shigowar sabuwar shekara. Rikicin gabas ta tsakiya rikici ne da ya dogon lokaci ana yin sa. kuma rikici ne wanda ya asarar rayuka da dukiyoyin al'umma musamman kamar yadda ake cewa wannan kungiya ta kokarin kafa daular musulunci musamman a yankin gabas ta tsakiya yadda ake tafafatawa da ita tsakanin gwamnoni a gwamnatoci na kasashe daban-daban na wannan yanki kuma kwatsam sai wannan labarin ya shigo na cewa hukumar kasar turkiya ta kama waɗansu daga cikin mutane hudu wanda suke zargi 'yan wannan ƙungiya ne so mu dai abin da muke fata shine wannan ah, rikici da yake rikici yake cinyewa shekara da shekaru muna roƙon Allah ubangiji ya kawo ƙarshen sa saboda duk inda rikici yake za ku ga cewa tattalin arziki na wannan yankin yakan samu matsala yakan samu tasgaro sannan kowane bangare ilimi da sauran abubuwa za ku ga suna tafiya hawanya saboda haka muna roƙon Allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan ah, abu da yake faruwa Sai kuma jarida ta gaba, wato Sahara Reporters, inda 'yan sandan jihar Edo State suka tabbatar da cewa wasu daga cikin mahara sun kai hari zuwa gidan mataimakin gwamnan jihar Edo State. Yayin da hukumar ta kuma tabbatarwa da cewa sun cafke ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai wannan harin. Tabbas hukumar 'yan sanda na wannan jiha sun yi ƙoƙari wajen tabbatar da cafke ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da wannan ah, matsala. so abin da dai muke kallo ne yanzu ah, matsalar tsaro <clears throat> ta yi kamari musamman a jihohin najeriya ah, za ku ga cewa an samu kai hari a can ko an yi kidnapping a can ko an yi an robbery irin fashi kenan ko an yi abubuwa makamantan wannan so tabbas ah, yan sanda na wannan jiha sun yi namiji kokari da ya kamata a jinjina musu kuma dama abin da yake aikin su ne kuma sun yi abin da ya kamata muna kira da kuma na Najeriya akan cewa ya kamata bangaren tsaron nan a bashi muhimmanci sosai ba don komai ba saboda duk abubuwan da suke faruwa suna da alaƙa da tsaro a Najeriya. Sai kuma jaridar Rariya wanda ta wallafa a kan shafin ta cewa sama da jirage ashirin ne suka sauka a Maiduguri jihar Borno wanda ke ɗauke da manya-manyan mutane da suka zo shaida ɗaurin auren ɗan gidan shugaban ma'aikatan man fetur wato NNPC wato Mele Kolo Kyari. Hakika wannan labari da na same shi ya girgiza ni. ba kuma ba saboda na ga yana ta yawo a yanar gizo-gizo na ga jaridar rariya sun ɗauka sun saka wannan labari cewa saboda jirage guda ashirin ne suka sauka a jihar borno wato maiduguri kenan domin shi da ɗaurin auren dan gidan eh, mele kyari to shugaban kamfanin nnpc kenan na najeriya gaba ɗaya wannan ne a gani na ba bakon abu ne a najeriya dama ya saba faruwa da abu idan ya danganci manya za ka dinga ganin yadda ake barin kuɗi ake barin abubuwa da sauransu so amma ni dai shawara ta anan ne ina ganin maimakon a ce a dinka kashe kuɗi a irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce kuɗaɗen kashe su ake yi ba don komai ba saboda a yi al'umma aiki ga matsalolin da dama da suke damun jihar borno da najeriya ma gaba ɗaya ruwan sha wutar lantarki da aikin yi da kuma lafiya da sauransu ya kamata a ce irin waɗannan kuɗaɗe musamman kuɗaɗen da aka ɗauka na wannan jirgi jirage kuɗaɗen shi kansa da ɗauka hayar jiragen kuɗaɗe ne ba kaɗan ba da saboda haka ya kamata a ce shugabannin najeriya su yi karatun tarin zakan wannan abu su canza su yi abin da ya dace. sai jaridan kwankwasiya da quarters wadda ta wallafa akan kan shafin ta cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kwankwasiya da ke garin afa a jihar kwara ta lashe gasar ƙwallon ƙafa ta olagundi da aka saka a tsakanin ƙungiyoyi goma sha shida Eh, wannan labari ne mai kyau musamman ga magoya bayan ƙungiyar Kwankwasiya a dukkanin faɗin Najeriya da duk duniya ma gaba ɗaya. Hakika Kwankwasiya kamar yadda muke gani ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan kuma jigajigan ƙungiyoyi na siyasa a dukkanin faɗin Afirka ma gaba ɗaya. Wannan shi ne sa za ku ga jihohi da ɓangarori daban-daban suna yin abubuwa da sunan Kwankwasiya. Za ku ga kamfani da sunan Kwankwasiya, ƙungiyar ƙwallon kafa da sunan Kwankwasiya, makaranta da sunan Kwankwasiya da sauransu. so hakika muna ce wannan kungiya ta kwamfasiya wato da ke kwaffa a jihar kwara state wanda suka kasance sun samu nasarar wannan eh, eh, lashe wannan gagarumin gasa da aka kafa kuma a gurin gasar kamar ni na gano shugaban kwamfasiya na jihar kwara wato bushir shitu wadan takarar shugaban kasa na karkashin tutar jam'iyyar alliance national party shi ma halarci wannan gurin to saboda haka muna yi musu fatan alkhairi muna godiya da ga allah da ya ba wannan kungiya wannan nasara